daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Lahadi. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Wakilin jagoran juyin halin musulunci a ƙasar Iraki ya bayyana cewa juyin halin musulunci ya gabatar da wani sabon samfuri na haɗin kan al'ummar musulmi. Falasɗinawa sun fitar da martanin farko mai gauni kan kalaman Firaministan mamayar Isra'ila. dangane da furucinsa kan saudiya sojojin sudan suna ƙoƙarin canza ma'aunin yakin ƙasar bayan da suka tunkari birnin hartun fadar mulkin ƙasar domin 'yantar da shi gaba ɗaya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Wakilin jagoran juyin juhalin Musulunci a ƙasar Iraki ya bayyana cewa juyin juhalin Musulunci ya gabatar da wani sabon samfuri na haɗin kan al'ummar musulmi. Ayatullahi Mushtaba Husaini, wakilin jagoran juyin juhalin Musulunci a ƙasar Iraki, ya bayyana muhimmancin haɗin kan al'ummar musulmi da kuma nauyin da ya rataya a wuyar musulmi na ɗaiɗaiku da na al'umma dangane da manufofin juyin juhalin Musulunci. yana mai cewa jun halin musulunci ya gabatar da wani sabon salon haɗin kan al'ummar musulmi a jawabin da ya gabatar na zagayowar samun nasarar jun halin musulunci a iran da aka gudanar a tsohon gidan imamu kwameni yadda allah ya tabbata a gare shi ya da ya zauna a birnin najaf ayatullah husaini ya jaddada muhimmancin haɗin kan al'ummar musulmi da kuma irin nauyin da yake wuyan al'ummar musulmi a ɗaiɗaikunsu da na zamantakewa da suka dace da manufofin junjin halin musulunci har ila yau ayatullah mustapha husaini ya taɓo batun junjin halin musulunci a iran yana mai bayyana hakan a matsayin wata mu'ujiza ta ubangiji sannan ya kara da cewa batun junjin halin musuluncin yana nan akan tafarkinsa kuma Allah ya nufa ya zama wani gagarumin yunƙuri na jama'a wanda ya iya haifar da gagarumin sauyi a Iran da kuma duniyar musulmi. Ƙasar Saudiya ta jaddada matsayinta na ƙin amincewa da kalaman Netanyahu dangane da korar Falasɗinawa daga zirin Gaza. Ƙasar Saudiya ta jaddada yin tofin alatsi ne da kuma ƙarfafa ƙin amincewa da ƙasashen larabawa suka yi dangane da furucin benjamin netanyahu kan neman koren al'ummar palestinu daga ƙasarsu ta gado a cikin wata sanarwa da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar saudiya ta fitar a yau lahadi ta jaddada cewa saudiya ta tabbatar da yin watsi da irin waɗannan kalamai da ke nufin karkatar da hankali daga jerin laifukan da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke ci gaba da yi kan al'ummar palestinu a gaza ciki har da kisan kare dangi da ake yi musu sanarwar ta kara da cewa wannan tunani mai tsauran ra'ayi na 'yan mamaya baya ɗaukan falasɗinawa a matsayin 'yan falasɗinu wacce take matsayin ƙasar gado da tarihi da shari'a da suka tabbatar da hakan kuma 'yan mamaya ba su da akari da cewa tun farko al'ummar falasɗinu sun cancanci rayuwa don haka suka rusa yankin zirin gaza gaba ɗaya tare da kashe mutane fiye da dubu ɗari da sittin waɗanda akasarinsu yara ne da mata ba tare da kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa da na haƙƙin ɗan adam ba falasɗinawa sun fitar da martanin farko mai gauni kan kalaman firaministan 'yan mamayar isra'ila dangane da furucinsa kan saudiyya. Ƙungiyar 'yan tadda Falasɗinu ta yi Allah wadai da kalaman da Firaministan Mamayar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi game da kafa ƙasar Falasɗinu a cikin ƙasar saudiyya. Sakataren kwamitin zattaswa na ƙungiyar yan tadda Falasɗinu Hussein Alshek ya bayyana cewa sun yi Allah wadai da matakin da sun yi Allah wadai da matakin da mahukuntan Yahudawan Sahiyuniya suka ɗauka na kai na kaiwa ga cin mutunci da raina kimar masarautar saudiya da 'yancinta wanda suka yi kira da a kafa ƙasar falasɗinu a ƙasar saudiya kuma wannan furuci na rashin tunani ya ci karo da dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar ƙasa da ƙasar ya ƙara da cewa suna tabbatar da cewa falasɗinu za ta kasance a ƙasar falasɗinu kawai kuma suna jinjinawa matsayar saudiya da jagorancinta da al'ummarta waɗanda a kullum suke kira jaddada suke kira kan jaddada kare dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurin samar da ƙasashe biyu na falasɗinu da na yahudawan sahayuniya a matsayin tushen samar da tsaro kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankin masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran sojojin mamayar isra'ila sun fara janyewa daga yankin natizim da ke tsakiyar zirin gaza kafin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun tabbatar da cewa sojojin mamayar isra'ila za su fara ficewa daga yankin natizim da ke tsakiyar zirin gaza a daren jiya jaridar yadda a haranar ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta watsa rahoton cewa rundunar sojin mamayar Isra'ila ta ba da umarnin ficewa daga yankin Netizarim da ke tsakiyar Gaza a wani bangare na aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin Hamas da gwamnatin mamayar Isra'ila a yankin. Jaridar ta bayyana cewa runduna ta 162 ta sojojin mamayar. ta sake matsawa zuwa kusa da kan iyaka da kuma jinyewa daga yankin da tazarim da nufin cewa babu sojojin mamayar isra'ila a arewacin zirin gaza sojojin sudan suna ƙoƙarin canza ma'aunin yakin ƙasar bayan da suka tunkari birnin hartun fadar mulkin ƙasar domin tsarkake shi da 'yantar da shi gaba ɗaya daga 'yan tawaye. babban birnin kasar sudan khartoum shine tushen rikicin kasar da aka da a halin yanzu aka shafe makonni ana gwabza fada tsakanin sojoji da mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces amma fadan ya kara kamari a 'yan kwanakin nan da suka gabata sojoji suna kara ci gaba da tunƙarar babban birnin kasar bayan fitattun sojojin kasar da suka hada da sojoji da mayaka masu goya musu baya. da hukumar leƙen asiri da dakarun tsaron sudan da suke sansanin haddaf da ke ɓangaren arewa maso gabashin yankin gabashin nilu a arewa maso gabashin hartum suka doshi birnin na hartum da nufin 'yantar da shi gaba ɗaya daga mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wata majiyar soji ta bayyana cewa sojoji da dakarun da ke mara musu baya sun tunkari hedkwatar bataliya ta dabarun yaƙi a yankin makaran a nilu biyu na da ke birnin khartoum ƙarshen labarun duniyan kenan. To bayan da ko gama shan labarin duniya yanzu za mu shiga tuskanin shirye mu na yau da kullum inda a ciki za ku saurari shirin ko kun san mu koyi harshen Farisanci, hasken Hajji Balaga, kisoshin rayuwa da kiɗe-kiɗen Iraniyawa gami da muryoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi tara ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 46 sa gabata a rana irin ta yau. Kwanaki biyu kafin samun nasarar jin juhalin musulunci a Iran, jama'a suka mame wurare daban-daban a cikin birnin Tehran, musamman ma wurare na gwamnatin sarki sha a manyan biranen kasar. yayin da kuma jami'an tsaro suke ta aje makamansu suna shiga cikin wurare na jama'a domin tabbatar da cewa su ma sun bi ra'ayi na jama'a wurin tabbatar da tsari na adalci da kuma kawo ƙarshen mulkin gwamnatin sarki sha ta kama karya da mulki na mulukiya wannan shine babban abin da ya baiwa al'ummar ƙasar iran ƙwarin gwiwa wajen tabbatar da cewa gwamnatin sarki sha ta riga ta kawo ƙarshe. masu saurare ko kusan cewa shekaru 33 da sa gabata a rana irin ta yau tara ga watan fabrairun shekara ta 1992 bayan nasarar da jam'iyyar masu kishin addinin musulunci ta kasar algeria wato islamic salvation front ta samu a zaben majalisar dokokin kasar sojin kasar ta algeria suka kwace iko da kasar baki daya sannan kuma suka bada sanarwar ba da sakamakon zaɓe tabbatar da cewa an bata sakamakon zaben da rashin ingancinsa wannan matakin da sojoji na ƙasar algeria suka ɗauka ya zama masomin zubar da jini a kasar wanda kuma wannan yanayi ya kwashe tsawon shekaru masu yawa ana fama da shi an dai gudanar da zaben majalisar dokokin ƙasar algeria ne a cikin watan disamban shekara ta 1991 masu saurare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan fabrairun shekara ta 1984 yuri andropa shugaban tarayyar soviet ya rasu an haife yuri fitaccen ɗan siyasa na tarayyar soviet a ranar goma ga watan yuni shekara ta alif sha hudu ya shiga harkokin siyasa tun yana karami sannan kuma ya shiga jam'iyyar gurguzu ta soviet an naɗa shi a matsayin shugaban ofishi na jikadancin tarayyar soviet a hungary a shekara ta 1953 kuma a lokacin da sojojin tarayyar soviet suka mame kasar hungary a shekarar 1956 ya jagoranci mamir da sojojin soviet din suka yi wa kasar da kuma murkushe masu neman sauyi a kasar ta hungary an nada andropa shugaban hukumar leƙen asiri ta tarayyar soviet kgb shekara ta 1967 mukamin da ya shafe kimanin shekaru goma sha biyar yana rike da shi har zuwa rasuwar shugaban tarayyar soviet na lokacin wato leonid brezhnev a shekara ta 1982 watanni bakwai bayan mutuwar zeb a naɗa andropa babban sakatare janar na jam'iyyar kwamnatanci ta soviet matsayi mafi girma a ƙasar kuma ya riƙe mukami na tsawon watanni goma sha biyar har zuwa rasuwarsa a lokacin mulkinsa an yi ta kai ruwa rana dangane da batun makamai da kasashen duniya suke mallaka musamman dai manyan kasashe kuma samar da makaman nukiliya ya zama wani bangare na ajandar manyan kasashe guda biyu sannan kuma ya yi fama da ciwo na koda da ciwon shiga a ƙarshe da ya rasu a birnin moscow a ranar tara ga watan fabrairun shekara ta hudu. yana da shekaru saba'in a duniya bayan shafe watanni baya halarta tarika na jam'iyyarsa da ƙarshe ma ta kai gaba ya bayyana a tsakanin jama'a masu saurare kwakwasan cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu john hick wani fitaccen masanin falsafa addini da kuma tauhidi na birtaniya su an haife shi a cikin shekara ta alif tara da ashirin da biyu a yorkshire a ingila sannan kuma ya fara karatun shari'a a jami'ar hall sannan kuma bayan kammala karatu na soji ya tafi jami'ar edinburgh sannan kuma ya karanta falsafa a lokacin da yake ci gaba da gudanar da al'amuransa na siyasa sannan kuma ya samu digiri na uku a fannin falsafa daga jami'ar oxford da hague sannan kuma ya auri john hazel borsa a shekara ta 1953 shekara ta 1967 aka naɗa shi a matsayin farfesa a jami'ar birmingham sannan kuma shekara ta 1982 an naɗa shi cikakken farfesa a makarantar calamont sannan kuma ya zama babban mamba na Quartus a burtaniya a cikin shekara ta 2009 a ƙarshe da ya rasu a ranar tara ga watan fabrairun shekara 2012 a birmingham john hick wanda wasu suke ganin shi a matsayin fitaccen malamin falsafar addini a wannan zamani ya bar muhimman ayyuka a fagagen falsafar addini da kuma rubuce-rubuce da ya yi a ɓangaren tauhidi da aƙida ta kiristanci. da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan Bahman shekara ta 1334 bayan hijira shamsiyya Abbas Iqbal Ashtiyani masanin bincike ko marubuci masanin ilimin falsafa kuma masanin tarihi ɗan kasar Iran ya rasu an haife shi a shekara ta 1275 bayan hijira shamsiyya kuma bayan kammala karatunsa na farko a ƙasar Iran ya sami digiri na farko a jami'ar sabon da ke kasar faransa a shekara ta 1304 bayan hijira sannan kuma ya dawo kasar iran ya ci gaba da koyarwa a jami'ar tehran daga cikin muhimman ayyukansa wanda ya na rubuce-rubuce a kasar ta iran dai har da buga mujallar yadigar da kuma shigar da kasidu masu ra'ayi na rikau da rudanin al'umma a kasar iran a zamanin gwamnatin sarki sha har ila yau ya rubuta wasu littafai ɗin waɗanda suke bayani akan tarihin iran da kuma abubuwan da suka wakana a cikin tarihi na kasar tun tsawon dubban shekaru da kuma abubuwan da suka wakana a lokacin da musulunci ya shigo cikin kasar farisa da kuma yaƙe-yaƙen da aka yi a tsakanin iraniyawa da daular magol آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحیم جماعه ما سوراری السلام علیکم barkamu da saurari ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da ɗaya amma kafin mu shiga cikin shirin gadan muna ƙara tantar da ku cewa za a isa samun wannan shiri a shafin muna intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata idan ba a manta ba a makon da ya gabata an da ji cewa muhammadu wanda ɗan ƙasar masar ne da yake karatu a nan jamhuriyar musulunci ta iran ya tafi hawan dutse tare da abokinsa nasir domin ganin irin yadda mutane suke halarta wannan wuri kuma suke zuwa shakatawa yanzu haka dai nasir da muhammad sun riga sun isa wani ƙaramin ɗakin cin abinci inda suka haɗu da wasu 'yan ƙasashen waje da su ma suka zo hawan dutse a wannan wuri da ake kira dutsen damovan da ke kusa da birnin tehran To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma sauran mutane da suke zuwa yawon shakatawa da ma hawan dutsen da Moban sai aka kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. آقا معلمی شما می روید کی کنا تفیه بالا سما بالای کوه سمن دوزه فردا گوبه صبح دسافه دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستانم نه ما می رویم مو زمتفی من فکر می کنم نی این تنانن شما نیستید کو با کو بنه ایرانی با ایرانی درست است؟ هکنه؟ هندی به اندی ما هستیم مو مونه ده گوما ده نفر متانه گوما چهار هدو دو بیو آلمانی بجاموسه بلند مایز او کی یوشه شما میگردید کو زاکو داو هفته ماکو بعد میزوا. یک شنبه رانر لهدی موفق باشید الله سا اداچه متشکرم نگوده زیبا میکاو من دوست دارم نی این شبیه. شبیه چی؟ شبیه این کوه مکمنچن ونن دوزه تنها کوی دنیا دنیا هست شی؟ هستند سونه او صدا میزند شی یه نکره خدا حافظ سه انجمه To madalla bayan da aka ji kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma wani da ya zo hawan dutse. Salam aka, salam, shoma be balai kuh می bale farda فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم دوستان شما هم هندی هستند؟ ما ده نفر هستیم چهار ایرانی، دو هندی و چهار آلمانی کوه دماوند خیلی بلند است کی برمیگردید؟ هفته بعد یک شنبه موفق باشید متشکرم شما هم به بالای کوه می روی؟ نه نه من کوه دماوند را دوست دارم خیلی زیباست بله خیلی زیباست تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند. آن آقا شما را صدا می زند. خدا حافظ. خدا حافظ. موفق باشید. تو اومد الله. یعنی سه اکار سواران ونان تتونا و کمیر تو گدانا. اما در پس سر تا اتکن هشن حوصا. سلام آقا سلام علیکم ملا. سلام و علیکم السلام شما به بالای کوه می روید؟ کی زکه جه سمن دوز اینه؟ بله فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم ای گوبه ده سایپه نیده ابوکینا زم جه سمن دوزه فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ اینا تنانن کی باب ایرانیه بنی نه؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم ای نی باب ایرانیه بنی نی به اندی نه دوستان شما هم هندی هستند؟ ابوکن کما اندیاوانه ما ده نفر هستیم چهار ایرانی دو هندی و چهار آلمانی مو mutane goma ne, hudu Iraniyawa, biyu Indiyawa, hudu mutanen Jamus. کوه دماوند خیلی بلند است. کی برمیگردید؟ دوستان دماوند یه نده او سوسی. یوشه زاکو داو. هفته بعد. یک شنبه. ماکو میزوه. رانر لهدی. موفق باشید. الله سه اداچی. متشکرم. شما هم به بالای کوه می روید؟ نگوده. که ما زکجه هون دوزه؟ نه نه. من کوه دماوند را دوست دارم. خیلی زیباست. آه آه. نی اینا son یه دماوند. یه نده که وره. بله خیلی زیباست تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند ای yana da kyau kwarai. Dutsuna guda biyu ne kawai a duniya suke kama da wannan dutse. An aga شما sada صدا wancan malamin yana kwala maka kira. khuda hafiz sai an jima. خدا حافظ sai an jima. Allah sa a dace. kuma madalla bayan da aka ji wani tattauna da fassara ta a cikin harshen Hausa. Kun dai riga kun ji cewa masu zuwa hawan dutse a nan jamhuriyar musulunci ta Iran su da yawa sukan je ɗakunan cin abinci domin su ci abincin safe daga nan kuma sai su kama hanya. Muhammadu da abokinsa Nasar bayan zuhur sun kasance a wurin daga nan kuma suka tafi wuraren da ke gefen wannan dutse na Damuban domin kallon irin fulawi da kuma gonaki da suke waɗannan wurare domin ganewa idanunsu irin ni'ima da kuma kyawun wuri da ke akwai a wannan wuri sun dai kasance wannan wuri har tsawon lokaci sun kuma shiga wasu lambuna da ke kusa da wurin domin cin 'ya'yan itace to wannan dai shine kaɗan daga cikin yadda ta kaya a wannan wuri na hawan dutsen da movan to amma kafin mai bankwana da ku baki ɗaya a cikin shirin sai kun ƙara sauraron tattaunawar kamar da ta gudana a سلام آقا سلام شما به بالای کوه می روید؟ بله فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم دوستان شما هم هندی هستند؟ ما ده نفر هستیم چهار ایرانی دو هندی و چهار آلمانی کوه دماوند خیلی بلند است کی برمیگردید هفته بعد یک شنبه موفق باشید متشکرم شما هم به بالای کوه می روید؟ نه نه من کوه دماوند را دوست دارم خیلی زیباست بله خیلی زیباست تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند آن آقا شما را صدا می زند خدا حافظ خدا حافظ موفق باشید To madalla to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya za ku ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. To amma kafin mu yi ban kwana da kuma na ƙara tunatar da ku cewa ana iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kuma ana watsa shirin a kowace ranar Talata. Kafin wannan lokaci a madadin Muhammadu Dahaji Por da da shirin a ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu raro Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Najul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da dubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran haka musulunci a Najeriya Cek Ibrahim Yakub azuzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da su amfanar da mu baki ɗaya da ni Muhammad Awal Kunya zan gabatar sai a kasance tare da mu. قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس a cikin shirin da ya gabata sheikh azizzaki yana cikin bayani ne dangane da kalaman aminu mina salam kan matsayin manzon allah muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma nauyin da ya bari ga iyalan gidansa tsarkaka na ci gaba da isar da saƙonsa mai tsarki ga sauran talikai santuwar cewa saƙonsa saƙo ne mai tsarki da ya zo ta hanya mai tsarki wanda kuma babu mai isar da shi bisa umarnin allah sai mai tsarki a yau malam zai ci gaba da bayaninsa daga inda ya tsaya a'udhu billahi samiyal alim min rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل طيبنا تهرنا المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء تومنا ندي بيان aiko manzanni كما خاصة cikamakin محمد صلى الله عليه وآله ده hikimar aiko shi da kuma gadon da ya bari wanda ya zuwa ƙarshen sa'a. lamirin nuna a wa'insu hudubobi ya bayyana halin da jahiliya ta kasance kafin aiko annabi a wurare daban-daban a cikin najil Balaga. Za mu ɗauki wasu daga ciki, hal misali a ba ta 94 yana cewa ba a sahu wa su durbarun fi haira Allah ta'ala ya ko wannan manzon kenan sallallahu alaihi wa alihi alhali mutane batattu ne cikin dimuwa wa khabituna fil fitna suna baganniya a cikin fitina wato ba su san inda suke shiga ba kenan akwai ruwayan habitu na mara dugu wato habitu na filfitina daga hatab kenan wato masu masu tattara kiraren fitina kenan kamar yadda aka sifata matar abu lahab da mamaratu hamalatul habab tana tattara tana dauke da ikirarin ta da wutan fitina ma'ana a lokacin su suna tattara eh, fitinu kenan na wani ruwayan hatibuna kenan ba habituna amma habituna suna baganiya hatibuna kuma suna tattara kiraren fitina a hawa. soyace-soyacen rai sun ɗebe su wato annabin son rai ne wasu ta zallatuhumul kibriya girman kai kuma ya kaskantar da su girman kai ya sa suna ayyuka irin na fasadi da kaskanci da wulakanci da miyagun abubuwa wanda suka mishi su gaggu sun koma ƙasa da darajan bil adamanci Wasu jahiliyatul jihila jahiliyan jihila kamar yadda kira to tsananin jahiliya ya mai su sun zama waɗansu kaskantattu walakantattu istighfaf wato masu kwakwale sauƙaƙa kamar yadda Allah tare ke da misali gani da fir'auna ya ce wasu haffa ƙaumahu fata'u wato kamar ya mai da hankulansu raunana su kuma sai suka yi masala ya kawo masa wa'insu irin hujjoji wanda ba hujjoji ne na hankali ba amma suka yadda to jahiliya ta sa suna wa'insu abubuwa wanda yake a wauta ne a zahiri amma su a garin su kamar wani dibara ne da ilimi da fahimta huyara fi zilzalin min al'amur suna imauta a cikin girgiza na al'amari wato al'amuran me ya kamata a yi wanne ya kamata ya zama daidai to ba su san shi ba kamar kai ka ce kamar shigen wanda aka yi girgizan ƙasa a ƙasansu duk suka ɗimautu suka su nan su yi nan ba san inda za su ba to haka nan al'umma ta koma saboda rashin sanin shirya sun zama tamkar suna ɗimawa a halin a halin girgiza kowa bala'in minar jahil da kuma bala'i na jahilci wato suna ɗimo a cikin bala'in jahilci ke. fa balaga sallallahu alaihi wa alihi fin nasiha to a wannan hali da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya same su sai ya kai makura a wajen yin nasiha ya ta masu nasiha ya ta nuna masu hanyar da za a bi a fita ta hanyar nasiha da hikima da kyakkyawan wa'azi wa a ala tariqa ya shuɗe bisa hanya wato ya bi da su bisa hanya madaidaiciya shi a kan kansa ya bi hanyar ya kuma kiraye su ya zuwa ga ita hanya ɗin shi da ayyukansa da zantukansa duk ya nuna shi su hanya ɗin don shi akan hanyar ya bi to kuma sai ya zama yana kiransu ga hanya ɗin wada a ilil hikimati wal mau'izatul hasan yayi kira ya zuwa hikima da kyakkyawan wa'azi wato ya ta kiransu ah, ya zuwa tafarki madaidaici ta amfani da hikima shine alqur'ani ke da kyakkyawan wa'azi kamar wannan imtisalan da umarnin Allah da yake cewa ulu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin a suratul nahl maulana allah maulana allah har yanzu dai muna cikin sauraron bayanin sheikh ibrahim yakubu a zazzaki ne dangane da hakimar aiko manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai lokacin da aka aiko shi shi kuma mutanen da aka aiko shi a cikinsu da irin tazarar da aka samu tsakaninsa da annabin da ya gabace shi wanda tazarar da ke tsakaninsu ta kai ta ɗaruruwan shekaru da kuma yadda ya fuskanci al'ummarsa da saƙonsa da kuma yadda ya fuskanci martaninsu kan abin da ya kira su zuwa gare shi ga malam da ci gaban bayanin to wannan ya nuna shi wannan manzon ya canza mutane daga halin da suke ciki ne ta waɗannan hanyoyi shi ya bi tafarki daidai sannan kuma ya kiraye su da nasiha ya kai mubalaga a nasiha da amfani da hanyoyi na hikima da kyakkyawan wa'azi wannan kuma shine iya canza mutane din ba kamar yadda maki addini nan kullum suke sawwalawa akan cewa shi wannan annabi ya yi amfani da karfin takobi ko kuma shi wannan addini ma amatan an yada shi ne da karfin takobi to an sami mutane ne a nizami na jahiliya aka kira su da hikima da kyakkyawan wa'azi da nasiha da nuna hanya ta hanyar aiki wato shi manzo ta hanyar ayyukansa ne kyawun ayyukansa ya nuna musu tafarki har kama kama suka gane in ma da fada to su suka yi fada da shi ba shi fada da su ba su ne suka kore shi daga garinsa ya yi tilasta masa hijira bayan sun tursasa masa sun tursasa mabiyansa har ma aka hijiran farko ya zuwa habasha kimanin mutum 84 mazansu da matan suka tafi habasha domin mafaka sannan shi ma manzan karshe tare da wanda suka yi sauro duk suka bar masu makaɗin illa rauna nan da ba za su iya tafiya ba aka bari kuma suka bi shi da yaƙi suka bi shi da badar suka bi shi da uhud suka biyo shi da handak kaga muna iya cewa ainihin shi tafarkin da ya amfani da wajen kira dinnan shine nasiha da hikima da kyakkyawan wa'azi in ma da wanda ya faɗa to su suka yi faɗa da shi ba shi ya faɗa da su ba faɗa ya zo ne a yayin da su suka yi amfani da ƙarfi wajen hana masa addini shi kuma Allah ta'ala ya ba shi nasara a kansu addinin ya tabbata ba don suna so ba har ya zama ainihin ya iya canza musu halin da ya same su don insha Allah za mu so a wa'insu hudubobin da ke nan gaba mu ambato wani janibobin da shi Amirul Umar ya karfafa akan halin da larabawa suke a ciki kafin bayanan wannan manzo sallallahu alaihi wa a cikin huduba ta biyu ta najir balaga wanda muna iya farawa yanzu mu dora a nan gaba don yana da tsawo magana inda wani yankin da yake cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida muhammad bawan Allah ne kuma manzonsa arsalahu bid-din mashhur wal alim al-ma'thur wal kitab al wan nur sati wad-diya dami wal amr as da lishubhat ya aiko shi sallallahu alaihi wa alihi da addini mashhuri da alami mai kafuwa da littafi rubutacci da haske mai yaduwa da kuma haske mai walƙiya mai mal kenan da kuma al'amari wanda yake yanke ya aiko shi ne hatal shubhat don wasar da shubuhubi wa tijajan bil bayyinat da kuma kafa hujjoji da bayanoni wa tahziran bil ayat da kuma gargadi da ayoyi wa tahwifan bil masulat da ba da tsoro da ukubobi wannan su fil fitani in hazama fiha habluddin to wannan mun komo kan halin da mutane suke kafin bayyana annabi kenan a lokacin da yake wannan kira su mutane suna cikin fitina wanda ya yanke igiyan addini to akan wannan insha Allah za mu dora a nan gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at Allah Allah Allah To jama'a masu saurare da wannan sharhi a kan kalaman Aminu Mumin alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki. A madadin waɗanda suka taimaka da haɗa sautin shirin ni awal kunya nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu والوغى تحمل ضاها من له في كل يوم وقعت لا تضاها من كمولاي علي والوغى تحمل ضاها من له في كل يوم وقعت لا تضاها Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kamo ku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Rastan na Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da ma cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo maku sirar Imam Alhassan salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata dai mun fara magana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara shirye-shirye don tabbatar da cewa iko ya koma ga hannun Aliyu da Abi Talib alaihi salam bayan wafatinsa a nan ne sai ya haɗa rundunar Usama dan Zaidu wani yaro ɗan shekara goma sha bakwai a duniya sannan ya tattara manya-manyan sahabai tare da shi sahabbansa wa'anda suka hada da abubakar da umar da usman da abu ubai da dan Jirra da wasu da dama ƙarƙashin rundunar ta usama kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fahimci cewa wa'annan sahabban suna da kwaɗayin shugabanci a bayansa don haka ya hada su ƙarƙashin jagorancin usama don su bar madina ya ɗaura tuta ya bawa usama ɗan zaidu ya ce masa ya je ya yaƙi kafirai a ƙasar da aka kashe mahaifinsa wato zaidu dan harisa sai usama ya karbi tutan sannan ya je wajen madina a wani wuri wanda ake kira jur ya kafa sansanin sojojinsa a can yana jiran su fito amma suka ƙi fitowa saboda suna sukar jagorancinsa wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a kan wannan rundunar amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake fitowa duk da cewa yana cikin tsananin rashin lafiya ya sake masu magana inda yace masu Usama dan Zaidu ya cancanci shugabanci haka ma babansa ya cancanci shugabanci kafin sa amma jagoranci baban nasa ma an yi sukansa sannan ya la'anci waɗanda suka ƙi zuwa tare da Usama bin Zaid wannan dai shine rundunar sojoji ta ƙarshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa ta a ƙarshen rayuwarsa kuma mun san yadda al'amarin ya kasance a lokacin don bayan sun ƙi tafiya sai suna zuwa gidansa suna son samun labarin mutuwarsa don haka a ranar alhamis ta ƙarshe a rayuwarsa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun taru a gidansa suna ban kwana da shi sai ya ce masu ku bani abin rubutu in rubuta muku abinda idan kun yi riko da shi ba za ku bata ba har abada sai suka yi ta jayayya a tsakanin su wasu suna cewa a kawo wasu kuma suna cewa kada a kawo don bai san abin da yake faɗa ba a nan ne dai sai ransa ya ɓaci sai ya ce masu bai kamata ku yi jayayya a gaban annabi ba ku tashi ku fita ba tare da wani bata lokaci ba sai suka fita wannan hadisin kamar yadda ya zo a cikin buhari ibn abbas yana kiransa da musibar ranar alhamis musibar ranar alhamis wacce ta hana manzan allah sallallahu alaihi wa sallam rubuta abinda idan mutane sun yi riko da shi ba za su taba bata ba har abada ya sai ya yi kuka har ya jike geminsa wannan yana nuna cewa abinda zai rubuta wa al'ummarsa yana da matukar muhimmanci kuma yana da dangantaka da makomar al'ummar gaba ɗaya sai dai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bai rubuta wannan abun ba amma ya faɗe shi a wasu wurare kafin ɗakinsa na wafati ko kuma ranar alhamis kafin rasuwarsa don haka idan ya nana tashi a kan gadon wafatinsa sallallahu alaihi wa sallam zai ƙarfafa abin da ya faɗa a duk tsawon lokacin da ya ɗauka yana isar da wannan al'amarin ya faɗe shi a hudubobin da ya yi a hajji da kuma ranar gadir wato sha takwas ga watan zulhajji na shekara ta goma bayan hijira da kuma sauran wurare daban-daban sannan don sun san abin da zai rubuta ne ya sa suka ce masa littafin allah ya ishe mu wato ba romu da iyalan gidanka daga nan kuma musawwara yadda diyarsa zahra salamullah alaiha ta ji a lokacin wafatinsa tana kusa da shi kafin mala'ikan mutuwa ya zo masa sai tana cewa kaiton bakin ciki na da bakin cikinka ya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya dube ta da idon rahama sai ya ce mata babu bakin ciki ga babanki daga yau a lokacin da rashin lafiya ta yi tsanani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai hankalin zahra salamun alaiha ya ƙara a tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son ya sawaka mata a bakin ciki da take ciki sai ya ajiye ta kusa da shi sannan ya asirta magana a gare ta sai ta yi kuka sai ya sake asirta wata magana a karo na biyu sai ta yi murmushi sai wannan al'amarin ya ba wa aisha ummul mu'minina mamaki sai da ta fito daga wajensa sai aisha ta tambaye ta na ga cewa a yau kin fi farin ciki a kan bakin ciki menene ya faɗa miki menene ya faɗa miki kika yi kuka sannan ya sake faɗa miki kika yi murmushi sai ta ce ba zan bayyana asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa ba wato wato idan da yana son ki ji da ya faɗe shi da babban murya kowa ya je amma an ce bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta sake tambayar ta sai ta ce mata da farko ya ce mani mala'ika na bijiro masa alkur'ani mai girma sau ɗaya a kowace shekara amma a wannan shekaran ya bijiro masa da alkur'ani har sau biyu wanda wannan kuma ya nuna alamun wafatinsa ne da ya sake magana ta biyu sai ya ce mani ke ce ta farko daga cikin iyalan gidana wacce za ta fara riskata a nan ne sai na yi murmushi a wani hadisin yana ce mata ke ce na farko daga iyalan gidana wacce za ta haɗu da ni sai ya ce madalla da ni a matsayin magabaci shin baki yarda ki kasance shugaban mata al'ummata ba bayan da fatima salamu ta ji cewa mahaifinta ya kusan wafati sai ta koma gida ta je ta ɗauko 'ya'yanta alhassan da alhussein alaihi sai ta zo da su wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ya babana ga wa'annan 'ya'yanka biyu ka gadar masu wani abu daga cikin halayenka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma alhassan na bashi haibata da kuma jagoranci na amma alhussein alaihi salam kuma na ba bashi ta da kyautata kamar yadda kuka gani kowanne daga cikinsu ya gadar masa wani abu daga cikin sifofinsa masu kyawo an ruwaito cewa imam alhassan salam a halittarsa ya yi kama da manzon allah sallallahu alaihi wasallam fiye da imam hussein salam haka ma idan ka gan shi za ka ga haiba da shugabanci irin ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wajensa haka ma imam hussein salam jaruntansa ta bayyana a ranar karbala inda sojojin yazid la'aninne dubu talatin suka zagaye shi da shi da magoya bayansa 'yan kaɗan inda suka kashe su har zuwa ƙarshen su mabiyan imam hussein salam sun fuskance shi suka yi shahada a gaban jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam an ruwato cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kafin rasuwarsa yana da dinari bakwai sai ya ji tsoron kada wafati ya zo masa suna tare da shi sai ya ba da umarni a ba da su sadaka kafin haka amma sai suka shagaltu da shi har sai da ya sake farfadowa sannan ya sake tambaya dangane da dinaran ya ce masu me kuka yi da kudaden nan sai suka ce suna hannunmu mun shagaltu da kai ne sai ya ce ku zo mani da su da suka zo sai ya karba ya sanya a hannu sai ya ce me muhammadu zai yi a gaban ubangiji idan ya same shi tare da wa'annan kuɗaɗe sai ya ba da umarni a rarrabawa mabukata mu yi maganar musibar ranar alhamis wanda ibn abbas ya ruwaito inda kafin haka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami ilimin gaibi daga wajen allah kan cewa allah zai jarrabi al'ummarsa a bayansa kuma musibu kamar daren duhu za su fada masu waɗanda za su tsira 'yan kaɗan ne sai wa'anda allah ta'ala ya kubutar da su za su tsira sannan ya ƙara tabbatar da cewa iyalan gidansa za su gamu da matsaloli da dama a bayansa daga hannun al'ummarsa a bayansa don haka bai bar yin ƙoƙari ba don gani ya kubutar da su daga musiba da ke gabansu a nan sai ya yi tunanin rubuta musu wata takarda wacce ba za su taɓa ɓata ba har abada idan sun yi riko da ita a wannan halin ne sai ya ce masu ku bani abin rubutu don in rubuta muku wani abu wanda idan kun yi riko da shi ba za ku taɓa bata ba a wannan halin wasu suka yi ƙoƙarin su gaggauta kawo masa wasu kuma suna cewa ku bari can sai wani daga cikin mutane a ɗakin ya ce littafin allah ya ishe mu a nan sai ya sha mamakin yadda wani yake da jur'a ya faɗa masa haka a cikin jama'a don haka mutane da dama abin ya ba su mamaki ya kuma bayyana cewa akwai wani al'amari babba a bayansa sannan faɗin hakan da yi wato littafin Allah ya ishe mu ya nuna cewa sun san abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa zai rubuta sannan suka zaɓi abin da suke so daga ciki wanda shine littafin Allah sannan suka bar abin da ba sa so wato su ne iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya karanta tarihi ya san rawar da ya taka wajen nisantar da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga shugabancin al'ummar musulmi a lokacin banda haka wato bayan kalmar littafin Allah ya ishe mu sun ci gaba da jayayya a tsakaninsu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayan hijabi a lokacin suka ce ba ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba sai Umar ya ce ku yi shiru Ko kuna nan kamar abokan yusufu idan ya yi rashin lafiya ku zubar da hawaye idan kuma ya sami lafiya sai ku hau kan wuyarsa sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu ku bar su sun fi ku alkhairi amma duk da haka sun sami wasu wa'anda suka tashi za su aiwatar da umarnin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani daga cikinsu ya tashi ya hana shi sai ya ce masa kada ka yi haka don mutumin yana faɗin abin da bai sani ba to daga nan sai kowa ya san cewa musifa ta faɗa wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa a bayansa ɗan Abbas Allah ya da shi a duk sanda ya karanta wannan labarin sai ya yi kuka har hawayensa suka cike geminsa kamar yadda muka faɗa saboda bakin cikin abin da ya faru saboda kuma saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili wannan halin ya samar da hayaniya a ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jinya daga nan sai ya ce masu ku tashi ku fita bai kamata ku yi jayayya a gaban wani annabi ba sai kuma suka tashi suka tafi sun kuma fahimci abin da yake faɗa To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. iraniyawa to ba ta ba lokaci ba bari koma gefen ana da gungun mawakan kur inda suka yi waka ta musamman gaba da zagayowar shekaru 46 shi nasarar jun jihar musulunci a nan kasar iran da fatan masu wariya su gyara zama kuma za su jaɗin shirin encore game da wannan wakar sa gabatar da fatan sun amfana kuma ta ƙayatar da su da fatan masu wari sun amfana kuma ta ƙayatar da su waran jarin zamu shirin a nan ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu da sabuwar waƙar amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato wwwtv ng a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawali daga Ganiyami a jamhuriyar Nijar. Kasanto muna ƙarshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu mu mika gaisuwa da fatan alkhairi ga yan da na arziki da suke a faɗin duniya sau daga farko dai yana gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashen mai albarka musamman manajan wannan shiri malam hassan barka tare da salihu abdullahi da dai ma'aikatan boh baki daya idan na komo nan garin niyami akwai malam musa hamma akwai malam musa adamu akwai kuma malam abubakar hamma da yake a garin dirku akwai lawa abbali da yake garin agadez akwai alkasu akwai muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga akwai kuma tsoho mai albarka ko alhaji amman tare da dai sauran yan uwa baki da yana musu gaisuwa da fata alkhairi da dukkanin mu na kungiyar masu kira da saurari da suke fadin duniya ko ina tun daga najeriya nijar ina musu barka da karshen mako allah ya sa za a yi hutun karshen mako lafiya tashi lafiya sashi hausa na biyu Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. duban gaiso mu gare ku mazan ku da matan ku musamman babban jagora Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ilahirin alihin al'umman jamhuriyar Nijar, 'yan Najeriya kamar Chadi, Benin to duk al'ummar da Afirka musamman 'yan gwagwarmaya ina musu fata alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya da fatan Ubangiji Allah duka masu yi mana zagon ƙasa a ƙasashenmu na musulman duniya da fatan ubangiji Allah ya kawo mu da ƙarshen su munafukai kuma masu yi mana zagon ƙasa da tare da taimakon kafirai masu makiya musulunci ubangiji Allah ya kaskanta su ubangiji Allah ya kawo mu da ƙarshen su Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kin jihar Neja nan ba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan da jamhuriyar musulunci ta Iraq masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Ran Radio na Musulunci. ne suna na Murtala Magini wanda nake nan dangwami jihar Maradin jamhuriyar niger ke eh, ma'aikatan gidan radiyon Iran ina muku fatan alheri ina gaishe ku musamman Hassan Barka mai gabatar da shirin. Sai Alkasan Baba wanda yake a Agadas. Sai Ibrahim Gadan Kaya wanda yake birnin kwankwaran dam na jihar Maradi. Sai Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasage. Sai Samun Haske dan matan limanci. Sai Malam Kabiru da ke makarantar Malam Abba. sai eh, amin Ladan wanda ya yake Rijiyar Jimakau, sai eh, Abdullahi Abdullahi Rijiyar garin dan da mu ina gaishe shi, ina gaida dukkanin ma'abota yana ina gaishe ga dukkanin ma'aikatan ku ina gaida ku. Akwai samun haske da matalimanci akwai Kabiru Sali. Abdullahi Yaro Tela wanda yake dan mala shi ma ina gaishe shi. Sai Suleiman wanda yake a ƙasar Libya wanda yake sallan bindi ma ina sauraron mu. Ina gada dukkanin masu sauraron wannan na albarka ina gaishe ko ta lahiya. sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na sanusi maɗattai da magaram da ganin jamhuriyar nijar to a yau na sallamo filin nan ne ɗauke da sakonnin gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da farko isuhu makeri madaddai sai usaini su gawan kwalliya yakuba mai aski ba da raka tasiri unguwar tudu da magaram ba kuma zamanta da mamman sani dauda cin wazza ba sai ba baya gambo tumniya da magaram akwai dozman kasi moto sai raba mai aski akwai usman dan fodiyo layin dangana akwai sani da'u alaska tsatsin burin sai usman mai dala bausheri ba kuma zamanta da uda mamadu ujat kori ba har ma da ibrahim haruna mai anguwa bangirawa a tawa akwai mamman duniya yakuba a washe sai ibrahim shushaina da ke garin kasagi a jihar maradi akwai alhaji amman tari da ke can a birnin yamai ba kuma zamanta da alkasun baban neman tsahar da ke a jihar agaris ba akwai fiti tayar a can agaris din sai iliyasu yakuba jigawa akwai na ziki ibrahim rugar malam shagari ba kuma zamanta da shugaba iliya mai kanti da shayi da ke garkin daura a tarayyar najeriya ba ina fatan kafatanin su sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe da su sanusi maɗatai da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. Malam Hassan Barka kana ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki a wannan rana da farko ina gaida ka da ma'aikatan do da ma'aikatan abin da ya sha gidan radio iran baki daya na dawo nan maradi ba da mai cewa da sarkin aiki na kasa eh, kuma ba man cewa da kwankwarandam da kuma adam haraka da ke tasawa da ibrahim da ke garin kasaki da ali bankula na kuma zandar ba man cewa da kabiru sile guzman taksiman mai gyaran salula babbar tasha eh, isuf madattai da kuma na koma agadas uga kwata-kwata alkasun baba ahar sai in koma niyami kuma in gaida mamar dan bare bari da kuma tsoho mai albarka gidan na masu kira da saurari da kuma malama ramatu da ke bayan ruwa na koma najeriya abdulmumani mataimaki na shugaba baki daya ba na mancewa kuma da eh, gwani da ke kano da kuma ibrahim mai wankin hula da sauran duka mamburori na ghana gambia senegal najeriya baki daya ina gaida kowa da kowa mai magana malam kabiru da ke nan maradi dan kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar Maraɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar Iran. To da farko suna na Sani Dawo Alaska sun burum a cikin jihar da bangaren jamhuriyar Nijar. Duba muna ƙarshen mako gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri. Akwai abokina Abdulaziz ya kake da namu da dama ya da magaram kabiru sula bakin taransa da magaram ma mai dala shiri ku da mamadu tun daga na hajjat kuri lawali luwaye tun daga na matsin kai zakariya salihu gidan rushi zuwa gare ka malam kabiru yankin maradi zuwa gare ka dozuman taksi moto akwai alkasin baba tun daga nan yankin agadas akwai ibrahim mai wanki hula akwai iliya mai shayi garkin daura akwai kwamar iliyasu digawa akwai eh, tsoho mai albarka mama muramatu malama fatima sani tun daga nan yankin adamawa da dukkan wanda suke cikin wanga gida mai tarin albarka da wanda suka ji mu sunansu da wanda ba ji ba ma mu a fatan alkhairi sani da walaska tsatsun burum Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ta har murya musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura kika wa gara na da kuke ba mu dama muka ga da yan uwa da mana arziki da dama haka ma ina kada abokan tsoho mai albarka wanda yake yame akwai gadon kaya dan warhu akwai wasu madatte akwai isu madatte ba zan manta da ibrahim mai wankin gula da yake a ba akwai alhaji gali telan matasa nan kun tare ilalla nigeria akwai aliza maken da harabar wajen akwai yakubu wanda yake bauchi akwai Eh, yahaya danno azare ba zan manta da zane da alife tifuwa wanda yake mijin akwai baban mamman wanda yake nan bande akwai shugaba a majambaran gamba wanda yake magarya akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake guman akwai mamman shehu shaf jigar ne wanda yake na rumfa wani hawa juju nan da magaran akwai eh, salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan rafuwa hawa juju da magaran Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci Radio Tehran. Ina wani barkan mu da yau barkan mu da haka barkan mu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa na lafiya. Sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya PRO na kungiyar Moggal Fulbe na jihar Kaduna. Ina mu kowa da kowa fata alkari Malam Hassan Barka gaisuwa ta musamman a gare ka da kai da sauran ma'aikatan sashen Hausa Radio Tehran. Ina mu kowa da kowa fata alkhairi membobi ga baki daya membobin mu na Nijar na Najeriya a duk inda kuke dai masu sauraro masu sauraro Radio Tehran ina muku da kwa fata alkari ba tare da na kama kama suna ba ina muku fata alkari Malam Hassan barka muna godiya ubangiji Allah kara daukaka da wannan damar da kuke bamu Allah kara daukaka Allah ka shige muna gaba na gode sunan Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya PRO na kungiyar Magal Fulbe na jihar Kaduna Bissalam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan Radio jamhuriyar musulunci Iran Mane muku fatan alkhairi mun zo hilin ƙarshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya Hassan Barka ne maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan Rado Iran mai tarin albarka. E da farko ina gaida ka kai kanka Hassan Barka da kai da iyalanka da fatan kuma ya gari a lafiya. Akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura a Najeriya. Akwai Muhammadu Dan Bari Bari wanda yake babban birnin Yamai. Akwai tsoho Isa mai albarka wanda yake babban birnin Yamai. Akwai abdulmune muhammad wanda yake a zamfara city akwai alkasan shugaba na masu kira da saurare wanda yake a birnin agadas akwai alkasan mu'azu wanda yake a nan birnin agadas akwai alhaji hassan alhaji umar wanda yake a nan garin da magana akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai malam samun haske dan mata limanci akwai eh, ibrahim gadon kaya dan wata wanda yake garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake a nan garin Dangwami. Sama da shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Medala, Osheri a jihar da cikin jamhuriya ta Nijar dangance da wannan rana ta Juma'a da ake ba mu dama muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka da farko dai ina tafi da gaisuwa ta mai gabatar da shirin Hassan Barka ba zaman ta da abokina Sani Tango a Lasar Asan Bazan Muhammad Lawal Tangoro Ongwatu yaro bin ya garin malam ba zaman ta da Lawali da ya garin Masan kai Udi Muhammadu Jakuri akwai ku mai aski barara kasu Isuma da sai Isuma da sai dukkanin su a garin da magaram ba zaman ta da Kwamara Ahmed ba Kwamara Ilyas Yakubu Digawa eh, Umar Ari da Badam Adabu mai kwamfuta mai yamma su mai shiyar sarakuna Eh, akwai eh, abokina kuma eh, gidan kai ba zamanta da shi ba daga nan harkar maradi ina gaida kuma ibrahim da wankin wula daga nan tarayyar najeriya ya ta zuwa nufin abdullahi da ke garin jiga a liya mai gaske gaske daura ba zamanta da muhammadu dambare garin birnin ya mai dudu mamadu da tori akwai shugaban masu kira da sauraro alkasin wanda ke jihar agadas da dukkanin mambobin shi akwai masala mt na tiranes daga nan halbar birnin ya mai ba zamanta da dan matan kularan ina mashi fatan alkari mai ganin mutuncin manya daga nan har birnin maradi ina kai da kuma eh, abokan dai kuma su kire da sauraro dai idan ma ina musu bada alkhairi akwai balarabe mai wake garin girgir da ƙarshe rage cewa suna na usman mai dala bushari a jihar da cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya a muryar jamhuriyar musulunci ta iran Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana sauna suke dan mutan limanci bana da jamhuriyar Nijar dangance da dama ta karshen mako na mu gaida yan uwa da abokan arziki a madadin haka ina gaida kasan barka da dukkan alanka da abokan aikinka ina ma kowa fata alheri bayan wannan ina gaida hasan barka da dukkan iyalin gidanka da dukkan ma'aikata na radio tehran na musulunci a ƙasa baki daya a duniya baki daya abdullahi tela yaro mai wajen mujancin ma yara ke dan malam ina maka fata alheri ibrahim shani ka kasagi a lera alaƙa maka ila mai kanti da shayi dankin igarkin daura haka kuma tseri ibrahim mai yanke hula a nan mai gode a fatar zuwa gare ka alasan gabu mai cajin waya da kenan sa mashi da mai banda sarasu mai gyarar garin male dana ali mai gyaran radio da fatar zuwa gare ka a nan eh, yaɗi da wata da malam sule a garin yaɗi na mashi fata Heri sai rawa mai gyaran sulula da kenan a tare da su salisu gyaran sulula eh, da ke nan garin male da wata da zuwa su a nan sa mashi bugaji mai tare mai banda usain mai gora mai banda da isa mai gari a garin tanko a lera alakai maka mati shuwaye ma'aikaci radio ni a aiki lera alakai maka sanusi biya mura arzin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai tsaye kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar duk ƙarshen mako bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da abinnan arziki Malam Hassan Barka ba zai wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka gabaki ɗaya maza da mata akwai aboki na Sanda'u Alaska daga nan hatsatsin burin ina gaida shi Dozman Takasimoto shugaba na masu kira da sauraron sauraron rediyo na afirka a birnin da magaram akwai alkasum ahar a birnin agadas shi ma shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo na afirka gabaki daya da mataimakin shi a abdulmumin waziri ina gaida abokina tasiu unguwa tudu baba ya gambo tumniya akwai mamman sani dauda cin wajen ina gaida shi ya kuma mai aski ba da raka da fatan yana da cikin koshin lahiya shugaba raba mai aski ina jinjina ma 'yan garin unguwa dan uwa ga ɗayan ɗayansu 'yan garin yarda da fatan su ma suna nan cikin koshin lafiya Assalamu alaikum rediyon tera rediyon Musulunci mai magana malama Ramatu isa daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga. ina gaida babana tsoho mai albarka nan babban birnin yamai ina gaida mai yaƙi abokin tsoho mai albarka nan garin hilingi ina gaida kanwata maryama kwadibar ina gaida um, Muhammadu Dan Bare-bari nan babban birnin yamai mamba na masu kira da saurare na rediyon Iran na rediyon duniya duka gaba ɗaya. mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin yamai jamhuriyar niger mamba ta masu kira da saurare na rediyon ne na duniya ina gaida malam kabiru dan gulbi maradi makarantar malam abba ina gaida maryamu kwadibar ina gaida zainab gama da agadas ina gaida ta hassan garba ina hassan barka ina gaida ka gaba dai gaba dai rediyon iran muna daga maka hannu aiki yayi kyau ku ci gaba da faɗakarwar mu da kuke yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Wadu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi komini Nijar ta kwarnaka birnin Kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari riyan jihar Maradi. Malam Hassan barka ina godiya ina maka barka da asuba ina maka fata alkhairi zuwa gari ka amarin ka duka na gaida iyalin gidan ka baki dai. Akwai kwasanyar da ke can birnin Agadez akwai eh president din namu president din namu da ke can birnin Agadez. ina mashi fata alkhairi zuwa gare shi akwai gaisuwa ta musamman zuwa gare shi amman tarihi mai akwai abokina muhammad dan bari bari mai niger akwai tsubakar mai albarka ya mai akwai ramata isa ka can birnin ya mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji korona na angon zare akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya da'u akwai alhaji musa da abule mai lera kuwa sha bakwai maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru sulu usman da ke can da magaran akwai sarasa kasi mutu da ke da magaran akwai kabiru president din maradi wajen makarantar malam akwai malam aliban kula birnin maradi akwai jirbi malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai hayar sarki aiki birnin Adam sarki aiki na kasa birnin Maradi akwai Bari Shan dan garin gaske akwai Allah Tayi Yaro mai ganin mutuncin mai ya dan Malam Jihar Maradi akwai Alhaji Muhammadu mai mariki na zangon kuru kasar Kwarnaka To ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.